A zabure ya ɗago kai yana kallanta tare da buga mata tsawa. Ke da Allah me ya kawo ki gabana? Matar da nake shirin aura kike gaya wa magana haka? Me dalilin gaya mata wannan maganar? Ki shiga tetayenki idan ba haka ba ranki zai ɓaci. A duniya tun da nake ban taɓa jin farin ciki ba irin na wannan rana. Nan take na fara watsa mata harara na fara wani fisge kai gefe guda.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 nan da nan cika da batsewa na fara yi kofar mota ya buɗe min gidan gaba ɓangaren mai zaman banza ya ce da ni na shiga ina shiga ya zagaya ya buɗe kofa ya shiga a fusace ya ja motar ya bar gurin da sauri da ƙarfin gaske ya ja motar ya bar gurin yayin da hannatu ta fada gida tana rushewa mahaifiyarta da matsanancin kuka mai tsima zuciya tun daga wannan rana muka ɗinke da mahaifinku kamar yadda muke da shi da farko kai sai na ce ma a yanzu mun fi shakuwa da shi fiye da da mahaifinku ya dawo bani kulawa fiye da yadda yake bani da bayan faruwar wannan al'amari mahaifiyar hannatu ta zo har gidanmu ta dinga faɗar baƙaƙen maganganu har tana cin alwashin cewa ko da za ta rasa ranta ba za a taɓa na da na mahaifinku ba haka ta ringa ruwan rashin mutunci da faɗar baƙaƙen maganganu da kuma cin alwashi kala daban-daban daga ni har mahaifiyata babu wanda ya tanka mata tun daga wannan rana mahaifiyata duk wani gurin boka da malami idan ta ji labari haka za ta je ta miƙa abin da Allah ya hore mata akan a yi mini taimako wani gurin mu je tare wani gurin kuma ta je ita kaɗai ana cikin haka har Allah ya sa aka yi bikinmu da mahaifinku Tun daga lokacin da Tani ta ji labarin cewa an yi aure na da mahaifinku sai hankalinta ya ƙara tashi ta kuma zaki zagi dantse da haukacewa wajen bin bokaye da malamai. Haka ita kanta mahaifiyata ba a barta a baya ba, haka take bin bokaye da malamai. Tana turo min magunguna kala-kala da yake da farko mun fara zama ne a Zaria. Hakan yasa ba ta shan wahala wajen kawo min duk wasu magungunan mallaka. Wani ta zo da kanta, wani kuma ta aiko a kawo min. Mafi yawan lokuta idan har za ta aiko to kannena take aikowa su kawo min. Ana cikin haka kwatsam sai muka koma Kano da zama. Wannan dawowa ta mu Kano ya sanya mahaifiyata ta fara nuna min cewa to yanzu fa ya kamata nima na koyi kare kaina na fara nemar wa kaina mafita ba wai lallai sai ita ba ba wai ko da yaushe sai ita ta kamun abu sannan na yi amfani da shi ba hakan yasa nima na zagi dantse da da farko ni ni kaɗai ce a zaune a gidan to sai ya kawo mahaifiyarsa inna larai muke zaune ni da ita a gidan mace ce mai hakuri da sanyi hakan yasa ban damu da ita ba burina ne dai kawai mijina ya zama na wani kaɗai kuma sai abin da na ce ai kuwa na nema kuma na samu. domin mahaifinku ko da shi ne ɗan gidanmu abin da yake mana sai haka domin hidimar da yake wa mahaifiyata kama zuwa kan ƙannena. Dukkanin ƙannena da suka rage a baya shi yake musu kayan ɗaki idan an tashi musu aure. Mahaifiyarsa ba ta taɓa ce min uffan ba duk abin da yake faruwa sai dai ta bi mu da ido. Haka muka ci gaba da rayuwar mu a cikin garin Kano. Tun ina baƙuwa har na zama 'yar gari, bin bokaye da malamai kuwa sai abin da ya ƙaru. Dan a wannan lokaci tuni na daina jiran mahaifiyata, ni nake yi wa kaina komai har muka tara zuri'a da shi. Duk wanda na san zai bani matsala a cikin danginsa sai na sanya malamai malamai su rufe min bakinsa haka ne bani dama na ci gaba da zamana lafiya cikin kwanciyar hankali a gidana tafiya haka ta tafiya har girma ya tsoma makama ni tuni mahaifiyata ta jima da rasuwa wata rana muna zaune da mahaifin ku sai yake bani labarin gurin wani boka da aka raka shi da abokansa da da farko watsar da maganar yayi Yan shiru tamkar baya bukatar ci gaba da maganar cikin kissa da kisisina har na ja hankalinsa ya sa bani labari sannan kuma na ja hankalinsa muka je gurin tare wata rana muka shirya ni da shi muka je gurin mai ifriti tare dama na yi masa wayo ne mu je gurin saboda in ga gurin idan ya so daga baya ni kuma sai na koma hakan kuwa aka yi ya kai ni gurin mai ifriti da tsilge daga baya na ci gaba da zuwa tuni muka ɗinke ni da mai ifriti da tsilge ya ci gaba da yi min aiki akan mahaifinku Ina zuwa gurin mai ifiriti da tsilge a kwana a tashi har ya fara sha'awar keɓewa da ni, ni kuma ina waske wannan bukata tasa. Wata rana sai na zo da bukata ta gaban mai ifiriti da tsilge, ina bukatar ya kashe min mahaifinku, saboda na mallake dukiyar mahaifinku ni da ku. A wannan lokaci ne ya nuna min lalle sai ya yi mu'amala da ni, babu yadda na iya haka na haƙura na amince ma bukatarsa. Da yake mahaifinku yana da ibada, shi yasa aiki a kansa yake bani wahala, kuma koda na yi aikin ya yi ma baya jimawa yake lalacewa. Hakan ne yasa mai Ifritu bai samu damar kashe mahaifinku ba a wannan lokaci. Abin da ban sani ba shine ashe a wannan tarayya tawa da mai Ifritu ashe na samu ciki. Rashin kashe min mahaifinku da bai yi ba yasa na ji haushinsa wannan dalili ne ya sanya ni na amince da bukatar Alhaji Habibu akan mu kashe mai ifritu wanda muka je muka jefa kokon kan mahaifinsa a cikin rijiyar tsafinsa. Kafin fita daga cikin kogon tsafin nasa ashe tuni kurwarsa ta riga ta shafi cikin da ke jikina ban sani ba. To sai bayan wani lokaci sai nake yin mafarki da shi yana yi min bishara cewa ɗansa na cikin cikina wanda shine zai taimake shi wajen ɗaukan fansa. To a wannan lokaci sam ban yarda da irin abubuwan da nake gani a cikin mafarki ba, sai na ɗauka cewa duk shirman mafarki ne. Haka ya faru, sannan a hankali sai na fara ganin canji a jikina. A kwana a tashi sai cikin ya fara bayyana a jikina, murna a gurin mahaifinku abin baya misaltuwa. Sannan a hankali har ciki ya girma Allah ya sauke ni lafiya na haifo santalelan ɗa namiji. Tun lokacin da na zo haifuwarsa. nake ganin wasu irin halittu suna gifta min a cikin ƙwayar idanuna lokacin da ya faɗo ban san inda kaina yake ba sai farkawa kawai na yi na tsinci kaina a gadon asibiti ina farkawa na fara karewa yaron kallo na kalle shi kallon tsaf duk wanda ya kalli wannan yaro idan ya san fuskar mai ifritu da tsalge to tabbas zai tabbatar da cewa ɗansa ne ganin haka ne ya sanya na ya fara dukan uku uku ina tsoron tonuwar asiri kwanan jaririn uku muka wayi gari da shi babu numfashi babu ciwo babu komai muka wayi gari ya mutu sai fa murna ta lullube ni domin a wannan lokaci ni ina ganin samun sauƙi ne hakan a gare ni sai fa ranar da na kwanta bacci sai na yi mafarki mai ifiritu rike da jaririn a hannunsa yana ce min kada ki ɗauka cewa jaririnki mutuwa yi a'a ni ne na sanya aljani bargum ya ɗauko min shi domin in samu in rene shi kafin lokacin ɗaukar fansar mu yayi. Tun fa daga wannan lokaci ban sake mafarkin mai ifritu da tsilge ba sai ana yi gobe za mu shiga Na gan shi ya bayyana a gare ni tare da wani ƙaramin yaro wanda ba zai wuce shekara biyar ba. Tun a daren ranar ya fara wahalar da ni, ban yi tsammanin zai bar ni na kai shigari da raina ba. Ganin na sha da ya sanya shigari da safe, na samu damar rubuta wannan ɗan ƙaramin labari. Wannan dalili ne ya bani dama har na rubuta wannan ɗan takaitaccen tarihi nawa. Ina fatan za ku yafe mini game da kuskuren da na aikata. kuma na san cewa a lokacin da za ku karanta wannan takaitaccen tarihi nawa tuni na daɗe da mutuwa ina kuma fatan za ku ɗauki darasi a cikin wannan labari nawa domin na tabbatar da cewa mai ifritu ba zai taɓa bari na a raye ba ina fatan idan kun sami wannan wasiya tawa za ku yi mani addu'ar allah ya gafarta mini a lokacin da ya kammala karanta wannan wasiyata ta, gaba ɗaya tuni hawaye ya gama wanke fuskar duk wani mutum da yake zaune a gurin Wata ƙanwar mahaifiyar Hajiya Saratu ce ta miƙe tsaye tare da yi musu jawabi akan halin da 'yar uwarta da kuma 'yarta suka tsinci kansu a ciki tare da fatan Allah ya gafarta musu ta musu addu'a. Eh, faɗa sai na Jawabi ta yi musu da nasiha mai faɗin gaske na tsawon lokaci sannan daga bisani suka sallami junansu kowa ya tashi daga cikin ɗakin jiki babu ƙwari. Haka 'ya'yan Hajjiya Saratu suka fito daga cikin ɗakin cikin jin haushin abin da mahaifiyar tasu ta shuka. A cikin ƙasa da abin da bai wuce kwana uku ba, Alhaji Kabir ya sa aka gyara masa gidansa da ke cikin unguwar Karkasara. Duk wani wanke-wanke da goge-goge ya sa aka yi masa. Dama gidan sabo ne ba a taɓa tarewa a cikinsa ba. Kasancewar haka ya sanya gidan ya yi ƙura gami da datti, wannan dalili ne sa har sai da ya sanya aka sake masa fenti. Komai da komai na cikin gidan sabo aka sanya, haka zalika ɓangaren 'yan aiki ma an yi musu shi daidai misali. Kafin su tare a gidan sai da sa aka yi saukar karatun alkur'ani sannan suka tare cikin kwanciyar hankali. su inna furera baki ne ya kirifuwa saboda wannan gidan da suka koma ya fi wancan wadata da kuma yalwa ya kuma fi wancan kayan alatu duk da cewa shi ma wancan ɗin ba baya ba alhaji Kabiru tun bayan rasuwar abokinsa gaba ɗaya hankalinsa bai kwanta ba duk ya bi ya rame ya zabge tamkar wanda ya yi wata mummunar rashin lafiya gaba ɗaya abin duniya ya bi ya dame shi duk da cewa ya daina ganin abubuwan tsoro da kuma kawo farmakin da ake masa amma hakan bai sa shi ya sami natsuwa ba ita kanta hajiya kalisat damuwar mai gidan nata ta sa ta watsar da ta ta damuwar wanda ya sanya ta ta koma rarrashinsa tana bashi baki har ta sa ya fara samun walwala Wata rana suna zaune da Hajiya Khalisat suna fira, amma mafi yawan firar tasu sai dai shi ya ce mata e ko kuma ya ce mata a'a. Ta kalle shi tare da faɗin Habibi, har yanzu baka cire damuwa daga cikin ranka ba, ya kamata a ce kawo yanzu ka sami natsuwa. To jama'a duka-duka kuma anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Asela. Idan kana buƙatar samun wannan waƙa mai suna kalamansu, ka yi mana kwamen a ƙarƙashin wannan littafi, za kuma mu saka maka link ɗinta domin sauraron wannan waƙar ko kuma sauke ta. Sannan muna fatan za ku mana kwamen da lakin da sharan a ƙarƙashin wannan littafi namu a kan tashar mu ta Algaita Media TV. Sai kuma ku yi mana following a kan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ita ma ku yi mana lakin da sharan. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.